ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون Suna cewa suna masu kafa hujja a kan kafircinsu kawai za mu bar bautar gumakanmu saboda wani mawaƙi mahaukaci suna nufin manzon Allah da wannan magana hakika sun ƙirƙiri babbar ƙarya manzon Allah bai kasance mahaukaci ko mawaƙi ba